الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شي غبا دكراتو يتاه ممي البركه يتاه 40 نوويه زامو تاشي حديثي نا 23 الحديث الثالث والعشرون حديثي نا 23 أبي مالك an an so daga abi malik al-haris ibn al-ash'ari shine harisu dan asimu al-ash'ari balash'ari yana cikin ash'arawa shi abi malik harisu ibn asim wato yana cikin wanda suka zo daga garin ash'ara daga cikin dangin ash'ara suka zo wajen manzo Allah suka ta hanyar jirgin ruwa suka yi imani da annabi sallallahu alaihi sallama to ƙara ya ce ƙara rasulullahi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama adduhuru zama da tsarki zama da tsarki ya zan koyo shi mutum na cikin tsarki shaɗarul imani yanki ne daga cikin imani zama da tsarki yanki ne daga cikin imani ko kuwa suka ce a tsarki yanki ne daga cikin imani tsarki yana daga cikin imani to tsarkin nan malumma suka ce ya game tsarkin janaba wannan ya nuna ba a sun mutum ya zamna da janaba an hisun da mutum ya yi janaba to ya yi ƙoƙari nan take ya yi wanka haka ne ya nuna idan mutum alwalla ta ta warware to an so nan take ya yi alwalla ko da ba lokacin sallah ne ba an so zama da alwalla ya zo ga wani hadisi ya ce ba mai iya tsarewa ga alwalla sai mumini ba mai iya tsarewa ga alwalla sai mumini ga wani hadisi haka annabi ce sallallahu alaihi wasallama haka hadisi ya tabbata annabi ce ga anas idan ka samu iko ya zan kullum kana bisa ga alwallato to ka zan haka in kana da iko ya zan kullum kana cikin tsarki na alwalla to ka zan haka ana son ya zan mutum kowane lokaci yana cikin tsarki to alhamdulillahi sannan hudun alhamdulillahi koyo shi mutum na godiya ga Allah in kana cikin lilwa ka gode ma Allah in kana cikin tsanani ka gode ma Allah kana cikin tsanani to gode ma Allah in kai kana ganin kuɗi an baka da wani nashin lahiya a beda in lahiya an baka da ki kana iya tashi wani nashin sai an ta sai in baka iya tashi amma ki ana iya baka abin sha da nan kwanci ka sha wani na can ko ba shi an kai mai da abin ya kai to saboda haka alhamdulillah ala kulli hali sai ka ce godiya ta tabbatar ma Allah bisa ga kowane hayi ni samu kaina ka gode ma Allah bisa ga kowane hayi ka samu kanka dan biyu da ake ganin kanka to akwai wanda ka yi shi zama cikin sauki saboda haka annabi ce wa alhamdulillah yawaita hadin godiya ga Allah to alhamdulillah yawaita hudun alhamdulillah bisa ga kowane hali halin yalwa ko halin tsanani ka yawaita godiya ga Allah godiyan nan ga Allah ta gami godiya ga baki da godiya ga gabbai godiya ga Allah ga bakinka ko yaushe a zan bakinka ana cin subhanallah ko alhamdulillah kana mai gode ma Allah ga ni'imomin da ya yi ma to wannan abu ya datta tamra'ul zane tana cika ma'aunayyar alƙiyama kuma wannan ya nuna ana son bawa ya zamme gode ma Allah ga ni'imomin da Allah ya mai kuma ana son mutum ya zamme godiya ga mutane in sun yi mai ni'ima annabi ya ce ga wani hadisi duk wanda bai godiya ga mutane to bai godiya ga Allah idan mutane sun yi ma alheri to ka yi godiya ga yesu godiya ga allah ne godiya ga mutane to godiya ga allah tana cika ma'aunai ya zo ga wani hadisi annabi ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar waɗannan su ne ake ce ma baƙiyatu salihatu baƙiyatu salihatu ya zo ga wani hadisi annabi ya ce duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi cikin ini ne so ɗari ya ce subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbatar ma Allah kuma ina mai gode ma ubangiji so ɗari to annabi ya ce za a gawar ta mai zunubai nai ko da sun kai kwatamkacin kohon gulbi ga wani hadisi annabi ya ce duk wanda ya waye gari bayan ya yi sallar subahin ya ce subhanallahi wa bihamdihi so ɗari toron nan ba wani wanda zai zuwa da wani aiki wanda ya kai aikin da ya aikata na lada sai wanda ya wuce ɗarin da ya yi saboda haka godiya ga Allah ga gabbai da godiya ga Allah ga baki to duk abina wanda an wajibi ga ɗan adam ya zo ga wani hadisi an ce akwai wasu kalmomi guda biyu masoya na ga ubangiji masu sauƙin haɗi na ga haishe masu nauyi ne ga ma'auni annabi ce su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim Allah na sun yi bawa yana yawaita waɗanga kalmomi duk da yana cikin walhamdulillah tamra'ul mizani wa subhanallah walhamdulillah wadin subhanallah walhamdulillah ka ka tsarkake Allah ka hada da godiya ga Allah can alhamdulillah dai godiya ga Allah to nan ka tsarkake Allah kuma ka hada da godiya ga Allah to ladar su tamra'ani su yi waɗanga kalmomin na subhanallah da alhamdulillahi ladarsu inda a gwada ma ita ce za ta cika ma bainin sama'i wal ardi abinda tsakanin sama da ƙasa autam la'u ko ko subhanallahi walhamdulillah in an ɗauke su kalima guda ne to kalimar da ta subhanallahi walhamdulillah tamla'u tana cika ma bainin sama'i wal ardi abinda a tsakanin sama da ƙasa wassalatu sallah sallah tsakiyar dare mutum ya tashi yana salloli na nahihi tsakiyar dare yana salloli da rana bayan ya tsaye da farilla ya ƙara da sallolin nahiya to sallah nun haske ce ga sira'i duk wanda ke sallolin dare to Allah zai haskaka mai ga siraɗi ya ƙetare siraɗi zai ƙetare siraɗi wato da haske cikakke don shiga wani hadisi annabi ya ce as-salatu mardatu rabbi sallah to tana sa mutum ya samu yarda ubangiji sallolin dare suna sa mutum ya samu yarda ubangiji sannan annabi ce sallah haske ce ga mumini a cikin ƙabri nai ga wani hadisi annabi sai zara cewa duk wanda ya tsaye ga salloli guda biyar suna zamowa haske ga shi ga siraɗi kuma suna zamowa hujja ga shi kuma suna zamowa tsira ga ran alƙiyama to kafin mutum ya tsare nahiya to fayilla ake fara tsarewa ta kwan ka tsare fayilla ka zakkawo to bayan ka tsare fayilla ka zakkawo to sannan ha ƙara da nahihi wasadaƙatu sadaka mutum ya ɗebi dukiya ta yi ya ba Allah sadaka ba zakka ba wasu ka ce zakka amma ƙauyi mahi inganci sadaka wadda ba ta zakka ba don zakka ita ma ana ce mata sa Allah ce inna masadaqatu lil fuqara'i zakka ta tabbata lil fuqara'i ga talakawa to zakka ana ce mata sadaka don shi suka ce nan ne yanga ana nuhin zakka ta fayilla wanda ya tsaye da zakka ta fayilla to burhanun yana da hujja tsayayya hujja ce tsayayya mai nuni zuwa ga kammara imani dai amma dai ƙauyi mahi inganci malumma suka ce sadaka da yawa ga ake nihi bayan mutum ya tsaye da zakka to ya ƙara da sadaka don annabi ya ce haƙiƙa akwai alhaƙi ga dukiya wanda ba zakka ba akwai wani alhaƙi wanda aga dukiya wanda ba zakka ba shine na sadaka na taimaka ma 'yan uwa da taimaka ma makwabta da taimaka ma miskinai da marayu da taimaka ma addinin Allah kuma sadakan na an ce mahi cikatta ka ba mutum bai roƙe ka ba shi ne mahi cikar sadaka mahi da sadaka abin gana da bahaushe ka cewa ido mudu ne ko kowa ya san wanda ya haya gwargwado sai ka ga makwabcinka ka tabbatar da lalle ka yi shi to ka ɗoka ka bashi ba sai ya sallamo ma ba ya ce don Allah wani yau babu abinci wani ko babu guri ka bashi a'a ka ɗoka ka bashi wa a ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira mutum ya ɗoki abu yana buƙata ta yana so nai ba tare da an roƙe shi ba ya bashe shi to ya yi zama kammala ga cikakken ladar sadaka sannan kuma sadakan nan an so ta zan ɓoye in mutum zai sadaka to zan ɓoye annabi ya ce daga cikin waɗanda Allah ke wa iuna cikin iuna al'arshi na al'iyama, wanda ke sadaka ɓoye har da hannu ne na hagu yana iya magana a ce mai mi dama ya yana cewa ban san abin da hannun dama ya bai ba saboda ɓoye sadaka sadaka ɓoye ya yi gada bisa ga sadaka bayyane kuma to ba da zakka ko sadaka hujja ce mai gwadi zuwa ga kammara imanin mutum da gasgantawa ta yi da ranar alkiyama da ya san nan ba nan ake sakamakon sadaka ba ko zakka in kabbai har alkiyama ake sakamako to kuma ɗibi dukiyar nan ta yana mai son ta ya bashe ta saboda gaskantawa ga wannan alkawarin na ubangiji hadisai sun zo masu nuna fararar sadaka hadisi ya zo annabi ya ce duk wanda ke son allah ya koranye mai bakin ciki ne ya yaye mai dukkanin matsalolin da yake ciki to ya yawaita sadaka ka yawaita sadaka da kai yawaita sadaka duk allah zai koranye musibobinku ya koyaye bakan cikinku ya taimake ku bisa ga maƙiyanku ga wani hadisi annabi ya ce na umarce ku da yin sadaka haƙiƙa cikin sadaka akwai wasu darajoji guda shidda <coughs> da babu su cikin wani abu in ba cikin sadaka ba annabi ya ce uku suna samun mai sadaka nan duniya uku suna samu ya ra'ayi kiyama annabi ce uku ɗin da ke samu ne nan duniya ƙara mai ga arziki ne Allah zai sanya ma dukiya ta yi albarka Allah zai sanya ma dukiya ta yi albarka ya yawaita mai dukiya ta yi kuma ya rayar da bayanai bayan ka bai talauci in kana sadaka kana alheri to alherin ne yana naso har ga zuriyarka annabi ya ce waɗanda ke samun mutum ran alƙiyama <coughs> Allah zai rufe aibinka ran alƙiyama za ka zo da aibi Allah shi ruhe shi saboda sadakan nan da haka da alherin nan da haka da taimakon al'umma sannan sadaka tana zamowa iuna ga mai ita ran alƙiyama lokacin da mutane suka cikin zahin rana sannan kuma za ta zamo kariya daga gare shi daga wuta don hadisi da mun sani annabi ya ce ittaqun nar wa raw bi shiqqi ku yi kariya ga wuta ta hanyar yin sadaka kai koda da cagin dabino na sadaka tana zamowa kariya ga wuta to hadisai ne wanda sun zo ga fadarar sadaka suna da yawa kwarai nan ba wajen cewa mu yawaita su ne ba wasu haƙuri mutum ya yi haƙuri gabautar Allah wajen tsaye da farillorin da Allah ya wajabta mai ka yi hankoyin sallah ka yi hankoyin azumi duk wahala a cikin waɗanga ka yi hankoyin ba da zakka ka yi hankoyin aikata aikin hajji sannan ka yi hankoyi wajen nisanta saɓe-saɓen Allah ka nisanci saɓe-saɓen Allah sai ka ciyasta idanunka yin karye-karyen mata da karye-karyen shawoyi ka rizimta ma kunnayenka ka yi hankoyin barin jin shawar kiɗe-kiɗe da mi da mi sai ka karya ma kanka hankuri ga waɗanga to hankuri wajen ɗa'a Allah da hankurin barin saɓon Allah to riya'un haske ne haske ne cikakke wanda ke tserar da mai shi daga azabar wuta abinda Allah ya'u hasken rana haske mai zahi mai kuna. to sai aka kama hankuri da kuna saboda cikin hankuri akwai kuna kana son abu amma abin ga kana shawa ta amma Allah bai so nai ka bar shi don Allah kana son abinci kana son abin sha kana son kusanta iyalinka ka ɗau azumi duk ka bar waɗanga don Allah kawai da ka ta kai yi su ba wanda ya sani dan shi an ka sanya hakuri sai aka aza shi da riya'un ba a ce nurun ba to daga cikin hankoyi kuma akwai hankoyi wato ga musiba hankurin ɗaukan musibobi in Allah ya saukan ma musiba to ka yi hankurinta <coughs> yana daga cikin hankoyi. an waito cewa annabi musa alayhi salamu ya ce ma Allah Allah wani gida an mahi ɗokaka a cikin aljanna ubangiji ce ma annabi musa wani waje da aka ce ma haziratul qudus Allah cewa ke zama wajen nan wannan wajen cikin aljanna inda aka ce ma haziratul taskat tsarki ya ce ma'abuta musibobi waɗanda yake idan ni su da musibobi sai su yi hankuli su mai da al'amuran su garan in ni musu ni'ima su gode min to Allah sa mu a cikin su alladhina isa asabatu musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmah ولا يكونوا فيها na'am waga nan daga cikin hankuri akwai haƙurin namiji ga miyagun halayen matatai <coughs> ya hankuri da miyagun halayen matatai haka ita ma mace ta yi hankuri da miyagun halayen mijinta ta cutar shega ka ɗawa haƙuri ita ko ka cutar shega ta ɗawa haƙuri to yana daga cewa hankuri wanda yake yana da cikakken lada har ya zo ga wani hadisi ko da yake hadisi yana da rauni annabi ce duk wanda ya hankuri bisa ga mummunan halayen matatai Allah yana ba shi irin ladar da yabba annabi ayyubu alaihi salamu ga jaraba ce da an kai da musiba ce haka ma ita ma duk macen da ta yi hankuri daga miyagun halayen mijinta Allah zai ba ta irin ladar da yabba asiya matar fir'aunu ga azabtar suwar da fir'aunu ya mata wanda yake wannan hadisi yana da rauni amma dai abu wanda yake faɗa iri amari ne ko da hadisi ya zama mai rauni ne ana kawo hujja da shi to wai ƙor'anu ƙor'ani hujjatun laka hmm. hujja na gare ka Allah ya ce ka yi kayi to Allah ka samu zan masu hujja ga a gare ka kowai zan hujja bisa gare ka ra'an alƙiyama ka an ce ka yi ba ka yi ba sai ya jan hujja gare ka to Allah ka tsare mu daga alƙur'ani zan hujja bisa kanmu Allah ka sa mu zan masu yin hujja da alƙur'ani kada ya zan hujja bisa kanmu don shi na ga wani hadisi annabi sai sai alqur'ani mai ceto na wajen Allah kuma wanda Allah ka ba ceto na sannan mai kai ƙara na wajen Allah kuma wanda Allah ka amsa ƙara ta yi annabi ce duk wanda alqur'ani ya ce ta ya kira duk wanda alqur'ani ya kai ƙara wajen Allah to ya halaka wanda yake kai ƙara ko wanda ya san shi bai yi aiki da shi ba Allah ka tsare annabi ya ce kullun nasi dukkanin mutane ya gadu suna wayo gari faba'i'u nafsahu suna masu sai da kansu to annabi ya ce shi alƙur'ani ko dai mutum ya zambe yin hujja da shi ka karanta kuma ka yi aiki da shi to sai ya zan tsira ga mutum ko mutum ya zan ya karanta bai yi aiki da shi ba ko an karanta ya jiya ya yi aiki da shi ko an karanta ya jiya bai yi aiki da shi ba ɗayan biyu ɗangana <coughs> ba wai sai ka sani da kanka ba ka karanta da kanka annabi ce saboda haka idan aka waye gari to mutane suna zama mutum biyu kullum aka waye gari mutane mutum biyu ne fa ba'i'u nafsahu akwai mai sai da kai ne ga hanyar Allah suna masu sai da kansu famutiƙuha akwai mai ɗiyau ta kai ne da aikata kyakkyawan ayyuka kullum da ya tashi ya yi sallar subahin <coughs> ya zamna bayan sallar subahin yana ta haigara da istighfari da tasbihi har rana ta hudo Kira ya yi ya tashi ya ta wajen harkokin kasuwanci ne wajen harkokin kasuwanci ne bai ana mai sarati ba ke bayi ya aikata kyakkyawan ayyuka ya nisanci miyagun ayyuka wanga ya iya wuta kai ne daga wuta Allah sa mu san haka aumi buk aumu biquha ko me ka kai nai ko ku wanda zai ka kai nai ta aikata ta hanyar aikata miyagun ayyuka kullun yana bisa ga aikata miyagun ayyuka to shi kuwan ga ya yi asarar rayuwa ta saboda haka Allah ce wa hada na hunna shadai mun shiryar da ɗan adam ɗayan hanyoyi biyu in ma shakiran ga wata aya in ma shakiran in ma kafura ko dai zan ya bi hanya ta kwarai ta ɗa'a Allah da godiya ga Allah ko ya zan mai hanɗarewa ga Ubangiji saboda haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama mutane kowa abin da ya aikata nan duniya to shi abin da ake rubutawa a cikin littafi ne saka wanda isko alheri al'iyama. to ya gode ma Allah rahamata da jinƙai Allah ya nuhe shi sai ya yi godiya ga Allah wanda ya samu abin da bai haka ba Allah ce kai ya zargi kowa sai kai nai rayuwa ta ita <coughs> Allah ka sa muna cikin masu rayukan mu. ba muna cikin waɗanda ke haraka rayukansu ba sallallahu wasallam ga sayyidina wa nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam